No. yo. Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango ya kama Jamhuriyar Nijar da Sky Radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za a kuma iya ji mutane gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 18 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan lamarin fyaɗe musamman ma a jihar Zamfara. To jama'a muna tafi da ƙaran bayani. wakilin sashen hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Za mu fara shirin ne a jihar Zamfara cibiyar da ke kula da cin zarafi ta jihar inda ta ce ta samu rahotannin aikata laifukan fyaɗe da cin zarafi guda 366 a jihar cikin shekaru uku. Wakilin murya Amurka Salima Numfashi ya zanta da daraktar kula da lafiya ta cibiyar Dr. Amina Hassan inda ta yi mishi ƙarin bayani a kan lamarin ta kuma bayyana hakan ne yayin wani taron tattaunawa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wadda ta shirya. Musa Muhammad Hassan yana aiki ne a sexual assault center da ke Samaru Wannan al'amari na cin mutuncin ‘ya'ya mata yaya abin yake ne a nan jiha don wasu jihohin sai ka ji abin ba daɗi za ka ji yadda abubuwan ke ta faruwa musamman irin yanzu yadda aka ɗan samu zaman gida ɗin nan na ɗan wani lokaci ba wasu hidindimu haka na abubuwa sukan taso. To gaskiya mu dai a nan senta ɗin a cikin garin gusau dokta ko sake bayanan mana sunanki da da kuke aiki sunana da muhammad hassan yana aiki ne a sexual assault center da ke samaru gusau wannan al'amari na cin mutuncin ɗaya mata yaya abin yake ne a nan jiha don wasu jihohin sai ka ji abin ba daɗi za ka ji yadda abubuwan ke ta faruwa musamman iri yanzu yadda aka dan samu zaman gida din nan na dan wani lokaci ba wasu hidindimu haka na abubuwa su kan taso. To gaskiya mu a nan senta ɗinmu tun daga lokacin da aka kafa ta cikin shekara ta dubu biyu da goma sha tara 2019 kenan zuwa Nuwamba mun ga kesis kusan ɗari da sittin da shidda wanda mafi akasari 'yan kasa da shekara goma sha biyar ne kuma maza da mata. Hadda maza? Hadda maza, maza da mata. to so yaya kuka yi da su waɗannan cases da kuka samu to da yake center ɗin mu is a referral center aka kawo clients ana masu counseling wato ana ba su shawarwari misali da abin da ya same su da yadda su ci gaba da su sannan ana masu gwaje-gwaje saboda mun san wa'annan al'amuran akwai cuta da su ta sanadin haka a masu wayannan auna auna tabbatar ba su kamu da wata cuta ba a ko wata matsala wanda ya kamata a ba su magani a kai ko binaxis haka sannan suna da wata matsala za a ba su magani. so yanzu a yanzu kin ce jimla kamar nan ko samun tun daga lokacin da aka kafa wannan rufara sauta naku. dari uku da sittin da shida muka samu wanda mafi karancin shekaru yar wata uku ce. wata uku? Mafi yawan shekaru eh wata yarinya yar wata uku mafi yawan shekaru kuma 'yan shekara 20 ce. To kama wannan 'yan wata ukun yaya aka yi ta ba bata ta gaba ɗaya ba ko? Eh to ka san matsayinmu na likitanci akwai abin da ba za mu bayyana ba. Amma lallai shi ne kes da muka samu mafi karancin shekaru. To, um, idan aka sami irin waɗannan abubuwa yaya akan yi daga nan wurin ku kukan sanar da jami'an tsaro ne cewa a shiga da wannan kara ya zuwa don a gurfana da waɗanda suka yi koko ne a yadda kuke yi kokarin kare mutuncin waɗannan da abin ya shafa abin da muke yi ana kiran shi client centered care idan wanda suka kawo lafiya ko client suna bukatar a kai ga hukuma muna ba su shawarwari ko su je wurin police ko su je wurin civil defense haka daga nan sai a ɗaukaka ƙara in kuma ba su bukata ba mutum sasa saboda kasa har yanzu yanayin mutanenmu yanayin mutanen mu ba gani suke yi abu ne wanda har yanzu akwai stigma ko kyama ake ce ma eh, kyama eh, gani suke aka aka fallasa abu yarinyar ko wanda ya sama ba zai can gaba za ta rasa miji da sauransu duk da ana makuwar musu da kai to um, idan kuka masu irin waɗannan bayanai a yaya al'amarin yakan tsari ɗin ne kukan sami shawo kansu su shigar da magana zuwa can wajen 'yan sanda ɗin ko kuwa ne mafi yawansu sun fi son da su bar magana kawai a rarrafa haka. saboda yanayin al'adarmu na hausa mafi yawan ka ba su shawara duk da haka nan can za a yi kaga saboda masu in mutum mahaifi ya zo misali da wanda al'amari ya safa kuma mahaifiya zai yi can gida a zo a yi ta roƙo a yi ta ba da haƙuri su kashe kesin daga gida wasu kuma duk da haka suna ci gaba su ɗauka wani ba nan take zai yadda ba amma in bayan an ɗauki lokaci haka zai zama convince maybe daga baya za ya ce na so ya ɗaukaka saboda ka sa a lokacin trauma ne wanda mutum kafin ya yi adjusting kana ba shi dama ya yi tunani kan abubuwan da ya decide zai sannan sai kai ka tallafa mashi abin da yake so yi. Wato saboda tashin hankali har kafin su hankalinsu ya kwanta yawwa su kaga ba abin da za ka tursa sa a lokaci kace dole sai mutum yayi kaza ban za gaba ya tafi da gaba kuma ya dawo ce eh lalle yana da ra'ayi to kaga tunda abin ya riga an ga client din akwai record da komi hmm. daga nan in har sun kai ga hukuma ya kai ga za a kai kotu sannan mu sai su zo mu ce a da report sai a je da shi yawwa dokta a nan ne ma nake ganin a wasu cases irin waɗannan akan samu wani lokaci a ce in an karɓi results ɗin hannun ku su sun tafi da shi wani lokaci akan sami 'yan abubuwan da kan biyo ba ko iyayen in sun nemi su samu wannan kofi ɗin daga ga ko an ce ma a can gurin ma ya ɓace da shauransu ba a san ma a saki wani abin idan har san rai ya ɗan shiga abin na a kare wanda ya aikata wannan aika ban sani ba ko kun taɓa samun irin wannan kisa. to gaskiya da yake mu tsarin da muka ɗauka idan har za a bada medical report hmm. hukumar da ta kawo karar misali yan burin police ka zo daga criminal investigation department na cid office su za su rubuto cewa suna son medical report kan kes kaza hmm. in muka yi muna da duplicate a file mu to tunda mu ba mu taba bi kotu ba kaga mu matsayin mu nan a center muke za mu iya sani ko an taba samu irin wannan matsalolin ba amma kaga tunda akwai duplicate a file ko da an ce ya ɓace hmm. za a da a karar tunda muna da duplicate To yanzu a ƙarshe wani kira zaki ga iyayen yara da yake galibi wani abin daga nan cikin gida ake faruwa wasu kuma daga makota. masu sani ku kina dan shawarar da ki ba su? shawarar da nake so in ba al'umma gaba ɗaya. Zamani ne ya canza ko ko mutane ne zan ce sun canza zamani dai ba irin na da ba. yanzu dole ne duk da al'adun na kunya da sauransu ya kamata mu ringa faɗakar da ɗiyanmu cewa duk kusancin ka da mutu akwai abin da muke ce ma good touch da bad touch akwai wuraren da ba za a taɓa a jikinka ba kowane ne idan aka faɗakar da yara kan irin wannan abubuwan za su rage saboda mafi akasari waɗanda muke gani na gida ne in ka ga wani daga waje ya yi ma yaro ko yarinya irin wannan abun to it's either issue din IDP sun nan ne saboda muna da isu sun ga na insecurity mm. amma mafi akasari na gida ne zaka ga na kusa ne dan uwa ne ko wani wanda ke aiki cikin gidan nan ko dai makwabci saboda haka dole ne a nuna ma yara cewa Ko wane ne akwai wuraren ba a taba a jikinka sannan duk wanda ya ce zai taba wuri kaza ko ya ce zai taba wuri wani wuri a cikinka wanda bai kamata ba ka zo gida ka faɗi ko kuma ya zama kana da wanda ko da ba ka iya gaya ma iyayenka akwai wanda za iya zuwa ka faɗa ma saboda in ba a yi haka nan ba abubuwan za su ci gaba sannan kuma duk da muna ganin al'adar mu ba a so a fito a bayyana wa'annan abubuwan ba dole ne sai ka kai kara ba in baka da so a kai kai kara amma dai ka fito ka kawo wanda abin ya sama inda za a duba shi a binciki lafiyar shi kuma a ba shi shawarwari ko na aka fara an samu ci gaba kan a ce a rufe cikin gida ba tare da an ɗauki wani mataki ba. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Sani bai yi nisa ba ya kuma tuntuɓi barista Khadija Sa'ad mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara. To irin waɗannan al'amura shin ko menene ƙwararru masana halayyar ɗan adam za su iya cewa game da kula da irin waɗanda tsautsayi ya faɗa ma ake masu fyaɗe? Ga Khadija Sa'ad kwararriya a wannan fanni? to alhamdulillahi kamar yadda aka kira abin da tsautsayi na farko ya kamata duk wanda ya tsinci kanshi a wannan yanayi yana bukatan a janyo shi a jiki a kuma nuna tausayi a gare shi sannan kuma ya zama na an yi kokari wurin kare mutuncinsa kada a rinka nuna shi cewa ai ga wanda kaza ya faru da shi ko yan uwa ko waɗanda suke nesa da shi saboda wannan ma yana sa mutum yana shiga wani hali na damuwa sannan kamar mu da muke a matsayin mu na counselors dama mukan so idan an samu irin waɗannan abubuwa abinda ake cewa ma victim wato wanda irin abu ya faru da su a kawo mana su saboda akwai abubuwan da za a iya samu na bayanai domin ba za ka iya lallashin mutum ba ko ka ba shi shawara akan abin da baka sani ba to in irin wannan abin ya faru yawanci ba sa iya faɗa saboda akwai kunya akwai nauyi akwai kuma tsoro da kuma kai mai na tunanin idan na faɗa ga abin da ya faru da ni kada wanda na faɗa ma shi ma ya faɗa ma wani to amma idan an zo wani wuri ne wanda yake na musamman wanda dama aikin da ake yi kenan sun san cewa sirrinsu ba zai fita ya je ko ina ba to za su iya fitowa fili su faɗi ainihin abin da ya faru da su to daga wannan bayanan da aka samu na wurinsu shine zai nuna abin da matakan da ya kamata abu daki-daki domin ganin an fitar da su daga wannan damuwa saboda duk wanda ya samu ikan shi a wannan matsalan ba wai yana zama abu ɗaya ba ne kowa da irin abin da aka mai da kuma irin abin da ya gani na tsoro da kuma fargaba to zai iya yiwuwa ko da kamar yanzu waɗannan da ake magana yara ɗari uku da wani abu kowa abin da ta gani daban kuma abin da ya tsorata ta daban ba zai yiwu a ce za a haɗa su gaba ɗaya a lokaci ɗaya domin a tattauna da su ba ko a lallashe su ya kamata a yi kowa ɗaya bayan ɗaya ne abin da ka fahimta ya ba wannan tsoro to shi ne za a yi amfani da shi gurin faɗan kalaman da zai sa hankalin ya aita yarinyan ko shi yaran ya zama ya samu natsuwa har ya ga cewa eh lallai da rayuwa bai kare ba kuma zai iya yin wani abu gaba da wannan to a mataki na biyu kenan bayan aka samu wannan bayanai abu na gaba shi sai ya zama yaran an ɗauke su daga garin da suke inda aka san su ma'ana a kai su wani gari in suna da wani yan uwa a wani wuri mai nisa wanda can ba a san labarin abin da ya faru da su ba to sai su iyayensu su tattauna tare da yan uwan sai su mai da su can sai su ci gaba da rayuwa saboda su samu kyautattuwar rayuwa saboda matsalan da muke fama da shi da ake ce ma stigma na wato kyama da ake nunawa tsakanin al'umma wanda ya shi ma bai kamata ba kuma muna jan hankalin al'umma su yi kokari su daina wannan saboda ba sa taimaka ma al'amarin wannan abin tsoro matsayi ne kuma kaddara ne kuma bai wuce ya fada akan kowa ba to bai kamata wanda kuma Allah ya jarabce shi da wannan mummunan kaddaran ya zama abin aibantawa ba a tsakanin al'umma yaya waɗannan abubuwa suke faruwa haka a cikin al'umma me ke haddasa shi To akwai abubuwa da dama da yake jawo irin waɗannan al'amura. Na farko akwai wanda ake yi ta abin da ya sha fin karfi kamar yanzu muka duba al'amuran da ake na kidnapping ga mutum ya kare kanshi ya katange kanshi duk abin da zai yi a matsayinsa na ɗan adam ya yi don ya kara kansa ba amma an samu wasu waɗanda suke miyagun mutane za su ɗauke mutum da ƙarfi da yaji. Kaga wannan bangaren ba abin da mutum zai iya yi don wannan aiki ne na gwamnati su ne za su iya hana wannan abu. abu to sai kuma akwai waɗanda su kuma su suke exposing kansu da aiki ban san ya zance da hausa ba kamar suke bayyanar da kansu yawa su suke bayyanar da kansu ga irin wannan al'amura misali ta hanyar shiga akwai matan da basu damu ba suna iya yin shiga kowane iri wanda zai bayyana tsuran jikinsu da har wani zai yi sha'awansu ya yi tunanin yin wani mugun abu da su ta san ransu ko kuma ta ƙarfi kun ga akwai irin wannan matsala sannan kuma akwai wanda ya shafi kamar kananan yara mm. wanda suke 'yan kanana ne wanda shekarunsu za a iya cewa daga goma sha biyu har zuwa shekara daya wasu ma 'yan wata wani abu wanda za a yi tunanin cewa to kamar su wa'innan ai ba su kai matakin da za su yi wani shiga ko kwalliya da za su dau hankalin wani da har zai iya amfani da su ba har ya cutar da su ta hanyar yi musu fyaɗe ba Mm. su kuma waɗannan ɓangaren matsalar da ake samu shine daga wurin iyaye ne bincike ya nuna akwai mazaje wanda suke da eh, rashin lafiyan kwakwalwa akwai wanda idan ya ga an yi ma ƙaramar yarinya ado zai ganta kwakwalwar shi za ta suranta mai ita kamar ta zama babbar budurwa ko babban mata ce to kun ga ta wannan bangaren za a iya cewa iyaye ya zama dole sai kokari su kiyaye da wannan babu wani amfani yaron da yake tsakanin wannan shekarun a ce an masa ado kamar mace an sa mata jambaki an mata wani dinki da ya matsa jiki da sauransu da yanda dai babba ke kwalliya bai kamata a yi musu ba ya kamata yaro a mai ado irin na yaro amma ba irin ado na babbar mace ba sannan kuma har ila yau akwai kuma matsalan iyayen da suke da ɗabi'an barin yara tsirara tun yara suna ƙanana haka yara za su yi ta yawo duk yadda suka ga dama ba wani wanda zai hatsawatar da wannan musamman uwa saboda yara mafi yawancin rayuwarsu a wurin uwa ne to sai ga akwai iyayen mata da suke da sakaci a wannan bangaren akwai kuma waɗanda uwar ma tana gida amma kulawa da harkar da ya shafa yaran kwata-kwata ita ba ta yi ta bar yaran sai duk abin da suke so ita tana ɗaki ko tana can da wani sabganta da take gani ya fi damanta to duk wannan yana ba da dama da ake samu har a cimma ƙananan yara da za a cutar da su ta wannan hanya. a nan kina nufin kamar irin sakaci da yara ɗin nan ba a damu da ina suke me suke yi ba suna waje ne ko suna tsakar gida ko suna zaure kwarai da gaske za ka ga uwa tana gida wanda ya kamata kowane motsi ta ji ko kuma idan aka yi minti ɗaya ba ta ji inda 'ya'yanta suke ba ta tambaya ina wani ina wance kuma ta sa kunne da ta ji an buɗe kofar gida ta leƙa waye ina za a da sauransu to zaka akwai iyayen da basu damu da wannan ba sai ya kasance kawai yara abin da suka ga dama shi suke wata ma tana cikin gida yara suna kofar gida wasu ma za su fito har kofar gidan ma tsirara ba su bata damu ba kawai ita dai ga sanan duk yanda suka yi shi kenan ita dai tana ita abin da take gani ya fi damunta sannan kuma akwai iyaye da suke da son aiki ƙananan yara shaguna siyo gishiri siyo magi siyo kaza irin wannan abubuwan shi ma yana ba da dama saboda wasu da suke lalata yaran nan wasu za su ga masu shago ne saboda sun saba da 'ya'ya suna dan ba su alawa da dan wasu abuwa suna dan wasanni da su da sauransu sannan kuma akwai iyaye waɗanda suke da kiya duk dai har ila yau iyaye mata ne akwai waɗanda suke da kiya ba sa iya renon 'ya'yansu su kaɗai suna neman wanda zai taimake su ya ɗauka kuma ba su damu ba kowaye duk wanda ya zo ya ce ina wanke za su miƙa ko ina wani ko kuma ma da kansu za su ce ina wani zo ga tafi da wance ɗauka su nufin su a rage musu wannan damuwa na raino na wahala wani ya taya su wasu daga duk irin waɗannan yanayin ake samu sai kaga an yi da idan irin ishu na fyaɗe ya faru idan aka fara bi za ka ga duk waɗanda suka yi yawanci duk waɗanda suke kusa da 'ya'yan e eh, wani lokaci yakan samu yan uwa ko kuwa ma a sami ko wanda take agola ne wurin majin maman saboda sakaci haka nan ba kukan sami irin wa'annan al'amura ba. ana samu hatta ma waɗanda su suka haifa 'ya'yan da kansu suna yi. Su kuma wannan a da mu muka yi waɗanda su suka haifa 'ya'ya kuma iyayen yaran suke zuwa su lalata 'ya'yan yawanci matsala akan samu daga wurin uwa ne saboda akwai wani ɗabi'a zamantakewa wasu mata suka yi idan suka samu matsala tsakanin miji da mata sai mata ta ɗauka cewa hanyar kawai da za ta ɗauka gurin nuna ma mijin nan nata ya ɓata mata rai shine ta ƙaurace masa daga lokacin da mace ta ɗau wannan matakin wata kuma ba za ta tashi yin wannan ba za ta bari sai lokacin da mijinta ya kagu da ita ta tabbatar da yana cikin bukatanta to a lokacin za ta nuna masa ai ka min kaza ka min kaza saboda haka ni ma yanzu abin da ka zo da bukata tana nima ba za ka samu ba to akwai waɗanda suke da haƙuri akwai waɗanda suke iya kontrolin kansu to ga waɗanda ba sa iyawa shine sai ka ga yara sun iyaye sun fada ma ƴaƴayensu waɗanda suka haifa musamman lokacin da aka yi a zaman gida na ciwon corona da aka bada da hutu duniya kowa ya zauna a gida mm. kun lura za ku ga rate ɗin rate na cikin gida ya yi yawa sosai a wannan lokacin to amma abin da zai bada mawaki sai a shekaru na iyaye matan ai ana korona kowa yana gida kuma da aka yi ana yi kuma da iyaye har iyaye su ma yaya ko ka gama mace ta ce ai daga baya ta zo ta gane baba yana yi ma yarinya to tana ina ne da take gidan to waɗannan suna daga cikin matsalolin da yake faruwa za a bar yarinya a ga cewa ai babanta ne saboda haka yarinya ta girma duk sassan jikinta ya cika alamomi na nuna balaganta ya taso amma ana bari tana shiga wanda ta ga dama rabin jikinta a waje tana wucewa da sauransu wasu kuma suna wasanni tsakanin iyayen da yaya ana nuna ai babanta ne babu wani abu za ta iya zuwa ta rungume shi shi ma ya rungume ta irin waɗannan al'ada na ɗabi'u na turawa mm. wanda muka ɗaura muka yafa to wasu daga yin irin wannan sai ya zama na cewa har an kai irin wannan mataki da yaran ma ba sa jin wani iri da sun kusantu da babansu saboda ba a nuna musu tun farko bai kamata ba idan kuma aka yi rashin sa'a da ita irin wannan uwar wanda take neman dama yadda za ta huce a lokacin da ta ga shi mahaifin yana da bukata nata a matsayinta na matarsa in ta juya mai baya to wanda ba zai iya hakuri ba sai kaga ya faɗa ma ƴaƴaye duka irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke haddasa irin waɗannan musibu gaskiya a cikin gida suna haddasawa kwarai-kwarai da gaske dole iyaye sai sun miki sun sa ido musamman iyaye mata su tsaya a matsayin su da suke matan gida su rike sannan ƴaƴayen su yi kokari su raba su domin har akwai bayani da ya zo mana wanda wani ɗabi'a da mutane suka ɗauka yanzu sai ya zama wai uwa ƴaƴanka maza su ne ta fi son su saboda haka da su ta fi shakuwa shi kuma uba sai ya nuna ƴaƴayen shi mata da su ya fi shakuwa har za ka ga ana rabawa mu da baba za mu kwanta su kuma yara maza da mama kun wannan duka wani ɗabi'a ne wanda wasu suke gani kamar wayewa ne na zamani wanda a ƙarshe idan ya je ya juyo zai yana jike zama abin da yake cutar da iyayen da ma duka al'umma baki ɗaya. to yanzu akan kawo muku irin waɗannan bayanai ne yadda suka faru koko idan an kawo muku kan bincika ne ku ji yaya irin waɗannan abubuwa ke faruwa za ga cewa daga cikin gida ne galibi. to abin da ke faruwa abin kashi biyu ne na farko akwai waɗanda su da kansu ne idan abin ya faru za su zo su kawo kuka cewa ga abin da ya faru a cikin gida ga abin da aka yi musu ga abin da aka musu a basu shawara to daga lokacin da suka kawo mu kuma dole za mu yi bincike yadda har abin ya zo ya kasance saboda babu yadda za a ka bada shawara yadda za a magance matsalan da take na da kuma wanda za ta iya zuwa a gaba sai kaji na baya to daga labaran da suke bamu da tambayoyin da muke musu a nan ne muke fahimtar ga ainihin abin da ya faru wasu kuma mukan je har gidan da abin ya faru mu ga irin tsari na irin rayuwar da suke yi da ba mamaki haka ɗin zai iya faruwa ko ko wani tsautsayi ne ko kuma tsakaci ne daga wurin iyayen haka ya faru to shi ma mukan je mu duba mu gani sannan mu gane shawaran da za mu ba su akan irin haka domin a kiyaye gaba a halin da ake ciki yanzu na san baya ga kasancewa ki mai kula da halayyar dan adam gefe guda kuma kina da masaniya game da harkar shari'a haka ne? Ya ina ake yanzu ta wajen batun hukuncin da ya fi dacewa a yi wa irin waɗanda aka kama su suna yi wa 'ya'ya fyaɗe ko 'yan tallan gyaɗa ne ko 'yan wane ne ko kuma inda aka sami uba yana neman 'yarsa ko kuma agolarsa yana wannan abun da ita da sauransu. Ina ake ciki yanzu a dokar ƙasa. Eh, to a zan iya cewa a daukan kasa dama an daɗe da aikowa da shi ana jiran sa hannu amma kamar bangaren da ni na fi karfi muna ita kamar jihar kaduna an riga an zartar da wannan dokan cewa duk wanda aka kama lallai akwai hukunci wanda za a yi na kisa to amma abin shi ne wato matakan da ake bi kafin har a tabbatar da wannan nan ne matsalar take saboda a ka'idan da ma aka bada dole sai idan an yi fyaɗe idan ya tabbata fyaɗe ne sannan kuma za a duba a gani cewa an kiyaye da duk abin da ya kamata ya zama an kiyaye sannan duk da haka aka je aka afka ma yarinya ko yaro sannan shine za a yi hukunci to wanda kuma wannan ya yi daidai da aikin da mu muke yi din dama abin da ya kamata kenan duk wani kafa da zai ba da daman da za a iya yi kada a ba da kafa wato ma'ana barin yara da waɗanda ba a yarda da su ba barin yara da duk irin waɗannan abubuwan da na ambata a baya ya kamata ya zama an tsari to a lokacin da duka aka kiyaye wannan amma duk da haka aka samu wanda ya je ya afka to sannan kaga tabbas hukunci ya kamata ya hau kansa amma ba zai yi daidai ba ya zama cewa an bar mutane su yi da abin da suka ga dama su ma su ƙara tura kansu cikin halaka sannan kuma idan irin wani al'amari ya faru su yi tunanin cewa ya kamata a je a yi musu hukunci ko a bi musu hakkin ta bakin barista khadija sa'ad kenan kwararriya wajen yin hudu ba ga waɗanda irin wannan iftila'i ya auka mawa a cikin al'umma. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. You.